jama'a musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi daga wannan yankin anguwa Madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na ranar asabar 25 ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1447 wanda ya dace da 13 ga watan uku shekarar bature 2026 wannan shine darasi mai lamba ta 130 daidai insha Allah a cikin jerin jiyar tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa wanda kuma a bisa tsarin da muke gudanuwa a kai a rana irin wannan muke ainihin wato dakatar da tafsirin alkur'ani na watan ramadan wanda muke gabatarwa ma'ana tafsirin nan da muke yi na wannan shekara na bana shekara ta 1447 wanda ya dace da 2026 to yau ne insha Allah za mu ainihin wato rufe wannan tafsiri da fatan Allah ubangiji ya mana albarka a rayuwar mu. Allah ya amfanar da mu abinda muka karanta Allah ya gyara mana ainihin wato ayyukanmu ya gafarta mana kurakuran mu ya sa aljanna ya zama koma gari mu baki daya idan ba manta ba muna tattauna ayoyin da suka karkare wato a bayani game da juyar da alkibla mutuwar shahidi da kuma jarabawa da Allah zai rinka yi wa bayi a nan ne inda lokaci ya kure mana da haka za mu sake sauraron waɗannan ayoyi daga bakin alarama insha Allah daga bisani sai mu tsakkare abinda Allah ya sauƙaƙa mana falyatafaddal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون تكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله idan ba manta ba a cikin waɗannan ayoyi mun tattauno matsaloli mabambanta wanda malamai suka ainihin kawo a ƙarƙashinsu tun daga bayani akan suwa ne ainihin waɗanda aka saukar da ayoyin nan a kansu da Allah ya ce lallai masu ɓoye abinda muka saukar na bayani dalla-dalla daki-daki da kuma shirya bayan musu Allah maɗaukakin sarki mun bayyana komai warewake a cikin littafi wanda muka saukar musu Allah yake to irin waɗannan Allah ya la'ane su kuma duk wani ne la'ana shi ma ya la'ane su mun ji haƙiƙani akan malaman yahudu da nasara aka saukar da waɗannan ayoyi su ne suke ɓoye gaskiyan da yake cikin littattafan da Allah ya baiwa annabawansu annabi Musa da annabi Isa alaihi masala. to amma duk da haka mun ji cewa dokan to bai gushe ba yana aiki akan duk wani wanda zai san gaskiya ya ɓoye gaskiyar saboda kawai wani son zuciya saboda neman duniya saboda cimma wani manufa wadda ta saba wa abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi sannan sai muka ji amma waɗanda suka ji suka yi nadama suka tuba to Allah zai gafarta musu domin Allah mai gafara ne mai jin kai to za mu tashi inda malam ce wa qauluhu ta'ala innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru lalle waɗanda suka kafirce kuma suka mutu akan kafirci ula'ika alaihim la'natullah lallai waɗannan to la'anan Allah ya tabbata a kansu su kan ba batun tuba ko ya tiya a kansu inda sun riga sun mutu ba su tuba ba Allah ya kyauta Allah ya ce wal mala'ika haka la'anan mala'iku ya tabbata a kansu wannati ajma'in da kuma mutane baki daya to anan sai malam yake son ya tattauna mana wata matsala ina hukuncin mutum ya rinka la'anar mutum ɗan uwansa musulmi ne ko kafiri taron yuyuyu ne ko ko mutum a bisa shi karan kanshi an fahimta shin ya halatta mutum ya zama mai la'ana mai tsinuwa to matsalar da za mu ji kenan a yanzu insha Allah malam yake qala ibn al-arabi babban malami malam ibn al-arabi mai ma'arifa ko al-maliki kenan yace qala li kathirun min ashiyahi da yawa daga cikin malamai na sun karantar da ni cewa innal kafiral muayyana la yajuzu la'anu taji kafiri idan ayyananne ne ma'ana ojuku dan kan misali kaga sananne ne kenan ko ayyananne to ya halatta a ce ne, kai uji ko Allah ya la'ane ka Allah ya tsine maka ya halatta shine yace malamai na sun karantar da ni cewa baya halatta ka ayyana mutum ka tsine mishi sun san dalili za mu zo mu je a nan gaba insha Allah domin idan kana ganin cewa a matsayin shi yanzu na kafiri ai mutum ne wanda ya kangare wa Allah sai ka tsine mishi ko ka la'ane shi idan Allah ya nike shi cewa gobe zai shiryu ya zama musulmi kuma to ina matsayin wannan la'anan kun gane illa ko shi yasa ba a la'anan ko da kafiri ne muayyan wanda aka ayyana shi amma za mu zo mu ji inda taron yuyuyu ne cewa Allah ya tsine wa kafiran duniya masu mudduna wa musulmai kaga wannan baka ayyana kowa ba da haka duk wanda ta shafa to ya je ya ji da shi to irin wannan ne za mu je babu laifi za ku zo ku ji inda malam zai cike da mu yanzu ma an fara ne daga kan tafi wanda shi ya tabbata makiyin Allah ne to ina kuma ga wanda yake musulmi jama'a kun gane ko to daga nan za ku gane abin amrun khatirun jiddan al'amari ne mai hadari kwarai da gaske da haka musulmi baya cika bakin shi da tsinuwa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa al-mu'minu بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء mumini bai sifantu da waɗannan ɗabi'u ba ya zama kai ne da yawan kinuwa kuma mafi yawan waɗanda za ka rinka tsinewa kuma musulmai ne yan uwanka to za mu ji bayani da haka kowa sai zai gyara asuwakin bakin shi ko ya ƙara rinka tace abin da zai rinka faɗi duk yadda kake da zafin rai to tsinuwa bai halatta gare ka ba da haka wannan yaron aikinka ne a ɗanka ne matanka ne an fahimta ko an san waɗannan su ne mutane ke ganin ai suna da minna a kansu Wani kaza kazan ka nan yaro kawai ɗan kaza ɗan kaza Allah wannan ba ɗabi'a musulmi na garwa ba daidai ba ne za kuma mu zo mu ji me yasa to aka ce Allah ya la'ani wanda ya mutu yana kafiri mala'iku ma sun la'ane shi mutane baki ɗaya sun la'ane shi wannan baya nuna shi ya halatta a kinuwa kenan duk zamu zo mu sannan za ka ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake idan mutum ya buɗe baki ya tsine wa wani ko ya la'ane shi wannan tsinuwan a karan farko zai tashi ne sai ya sama idan ya je sama to da yake wannan tsinuwa ba kalimatun fayyi ba bace sai ya rasa wurin shiga a sama da haka sai a ce to tunda bai da hanyar shiga ta nan ya je kan wanda aka aika shi zuwa gare shi shi kenan sai tsohon sai yi kamar mashi sai ya tafi kan wanda aka tsinewa yana zuwa sai ya ga wannan ai bai cancanci a tsine mishi ba da aka sai ya gaje da mashiga a nan sai ya sake yin bankin sai ya sama ya ce ai ya je kai sako wajen wanda aka tura shi amma ya ga bai cancanta ba kofan a kulle yake ba mashiga sai a ce to ka yi ribar ka koma inda ka taho jama'a kun gane ko wallahi manzo Allah yake sai wannan tsinuwan sai ya dawo wanda ya yi shi da haka shi sai ya tabbata ne. haka kalman kafirci da ire-iren su ka ga ana cewa mutum ya iya bakin shi ya sa wa bakin shi takunkumi da linzami shi ake taimako amma idan ya tabbata wanda ka turawa ya kankanta, sai ya je ya zauna a kan shi Allah ya kyauta kaga abun ashe yana da hatsari ko to da haka dole mu tsaya mu gyara wannan sai malam yace me yasa aka ce kada a tsine wa kafiri ayyanan ne sai yace li anna halahu indal muwafati la tu'lam dan ba wanda ya san wani hali zai kare rayuwar shi baka sani ba kila karshen rayuwar shi musulunta an fahimta to tsinuwa kuma baya hawa kan musulmi wa qad sharata ta'ala fi hadhihi idan ka tsaya ka lura da wannan ayar Allah ya shartanta cewa fi itlaqil la'nal muwafata 'ala al-kufri cewa tsinuwan akan wanda ya mutu akan kafirci da haka in ka tabbatar da cewa wani zai mutu kafiri to tsine mushi Allah ya sa an fahimci ma'anan ka tabbatar cewa ba zai taba imani ba to ka tsine mushi kai kuma kai mu ji waye nuna maka cewa ba zai imani ba attala al-ghaiba amitta haza inda rahmani ada. ka je sama ne ka leko a lahul mahfuz kaga sunan shi aka ce wana kafiri zai mutu kaga inda hatsarin yake kenan kuma an gane wannan ke ko da haka mutane a yi kokari a kiyaye sai yace wa amma ma ruya an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la'ana aqwaman bi ayanihi shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka samo ya ambaci wasu kafirai ayyanannu ya tsine musu to ta yaya za a fassara wannan tunda in bai halatta ba manzon Allah da zai yi ba to amma an samu manzon Allah ya ayyana wasu kafirai a zamanin shi ya tsine musu a nan ba ku manta ba mun karanta kabiyan waɗanda suka kashe makaranta alkur'ani saba'in ko annabi ya rinka alkunuki yana faɗin sunan su karara yana cewa Allah ka tsine wa ah, ah, zakwan Allah ka tsine wa ri'in Allah ka tsine wa asiya an fahimta to nan ne na nabi ayyana wasu kuma la'ane su ne sai malamai suka ce fa inna ma kana zalika li ilmihi bi amalihim an fahimta ko ai shi manzan Allah Allah ya tabbatar mashi da cewa waɗannan ba za su musulunta ba kaga shi ana mashi wahayi da haka shi in ya tabbata an mashi wahayi haka zai san makomansu. kaga shi da mu ba ɗaya bane kenan ina fata an gane wa qala ibn al-arabi har ila yau al-imam ibn al-arabi ya ci gaba da cewa sahihu indi abin da yake ingantacce a wajena shine jawazu la'anuhu li zahiri halihi wa li jawazi qatlihi wa qitali wanda kafircin shi ya kai ga za a iya yakan shi a kashe shi yana kafiri mana shi wannan ya riga ya yanke wa kanshi a kafiri zai mutu to shi wannan in aka la'ane shi ba a yi laifi ba musamman idan a zahiri an ga yana aikin ta'addanci wa musulunci da musulmai jama'a an fahimta sai ce wa faru ya ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an ruwaito annabi kira da amincin Allah ta fata gare shi yana cewa Allahumma inna amra bin al-as ya Allah sahabin nan nawa amru dan as hajani wa qad alima anni lastu bi sha'iri ya ainihin wato ɓace ni kuma ya san ni ba mawaki ba ne kafin ya musulunta ya rinka yin yi wato ɓacin manzo Allah cewa innahu sha'ir Allah ya ce wa ma huwa da sha'ir an gane ko to sai annabi a lokacin rinka cewa fal'anhu wahjuhu adada ma hajani da haka ya Allah ka ainihin wato la'ane shi ka ɓace shi adadin ɓacin da ya min fala'anahu wa in kana al-imanu ad din wal-islamu ma lahu tare da cewa ya dawo ya ainihin wato musulunta ya ainihin wato bar wannan kafircin da yake a kai ina fata an gane ah, to sai dai malamai suka ce hadisin bai inganta ba ina fata zama an gane to kaga inda ya inganta ne sai a tsaya ana tattauna shi to bai inganta ba sai ce walam yazid ليعلم العدل والإنصاف وأضاف الهجو إلى الله تعالى في باب الجزاء لكن إما جزاء الوراء أي من الله صلى الله عليه وسلم يا ميد الأمر نيجا الله cewa Allah ya ɗau mishi fansa ina fata an gani da haka wannan shine a mafitan da aka ɗauka akan wannan qultu amma la'nul kuffaru jumlatan min ghairi amma inda za a sa su a cikin inna rududu a ce taron kafirai a tsine musu to sai ce fala khilafa fi malamai ba su sabani akan wannan ba cewa ya halatta lima rawahu malikun عن da بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة Ramadan. Ya yace mun samu malamanmu a cikin sahabbai a watan Ramadan idan suna addu'a a cikin alkunuti suna cewa Allah ka tsine wa kafirai kaga wannan fil jumla kenan ko da haka duk wanda ya tabbata yi har mutuwa to la'anar za tabbata akan shi malam ya ci gaba da cewa qala ulama ula wa sawa'un kanat lahum zimmatum am lam takun kuma taron kafirai da za a tsinewa to ba a tsaya a tantance kafiran da suke ainihin wato cikin amana ne ko ko waɗanda ba cikin amana walaysa zalika biwajibin walakinahu mubahun liman fa'alahu amma ba wai ana cewa wajibi ne kowa sai yayi ta tsine wa taron kafirai ba amma idan dalili ta sa wani yayi to babu laifi misali yanzu irin yadda kafircin duniya suke yakan musulunci da musulmai duk inda suke jin labarin musulunci yakan su suke yi an fahimta ko duk inda suka ji musulunci na haɓaka to suna sa wannan waje ido su nemi su dur su jakushe hasken musulunci to irin waɗannan babu laifi idan aka tashi yin addu'a sai a ce ya Allah ga kafiran duniya sun tasa musulmai a gaba Allah ka tsine musu albarka to wannan ya halatta ina fata an gane yawwa wa kadhalika kullu man hajara bil ma'asi ka shurrab al khamri wa aklat ar riba wa man tashabbaha min an nisa'i bir rijali wa min ar rijali bin nisa'i to haka kuma taron masu ainihin wato zakkewa saban Allah kamar waɗanda suka maida giya a matsayin ruwan sha da waɗanda suke cin riba ba lissafi da mata masu kamanceceniya da maza da maza waɗanda suka maida kansu 'yan dauri to irin waɗannan su ma ana iya tsinewa ayarinsu ko karafkansu ila gairi zalika mimma da fil ahadithi la'an domin an samu wannan a cikin hadisan maza Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsine musu albarka da haka in kai tsinuwa da tsinuwan annabi ba kai laifi ba ana ganewa ko sai mana yace matsala ta bi. laisa la'anul kafiri bi tariqi zajri lahu 'an kufri. bal huwa jaza'un 'ala al-kufri wa izhari qubhi kufri. kun ga magana yace ba wai ana tsinewa kafiri ne ba domin a kore shi cewa kada Allah ya sa ya musulunta a'a ana yi ne idan aka ga yana yi wa musulunci illa to sakamakon farnan da yake yi yasa ake tsine mishi amma ba cin shi ake cewa kada ya musulunta ba ina fata an gane sai ce wala bi tariqil jaza a fa qala min salaf innahu la fa'idata fi la'ni man junna aw mata minhu suka ce babu wani fa'ida a ci gaba da tsinewa wanda ya haukace cikin kafirai ko ya mutu yana kafiri la bi tariqil jaza wala bi tariqiz zajar ce ko da ta hanyar ramako ko kuma ta hanyar tsoratarwa fa innahu la ta'assaru bihi domin in ya riga ya mutu to ya riga ya tabbata matsayin shi a wajen Allah kun gane abin da suke cewa da haka yanzu inda zaka zauna kai ci gaba da tsine mishi cikin tarbi, to dai matsayin nan nashin nan dai Allah zai mai sakayya da shi da haka tana ganin babu fa'ida mutum ya ci gaba da yi wallahu alam shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallama da yake bayani game da waɗanda suka mutu akan shirka da kafirci cewa annabi yayi idan ka wuce kabarin wani mushriki kai mai bushara da wuta kaga wannan bushara aka ce yayi ba ce ka ci gaba da tsine mishi ba an fahimta ko a takaice ne ma da yake wal muradu bil aya ala hadha al ma'na anna an-nasa yal'anunahu yawm al-qiyamah to idan aka fahimci wannan abinda ayan nan ke cewa shine Ranan tashin alkiyama shine Allah madaukakin sarki zai kira taron mala'iku da mutane baki ɗaya sai a ce su tsine wa waɗanda suka mutu suna kafirci da haka sai zan ya tabbata matsayin da suka mutu a kai to ba za a taɓa yafe musu ba sai su dawoma a Allah ka tsare da haka idan aka tasa shi a gaba ana tsine mishi ranar tashin alkiyama to wannan kuncin da zai shiga shi kanshi a matsayin ukuba ne da azaba gare shi an gane ko wa ya ta'allama qalbuhu sai ya rinka jin radadi a zuciyarsa fa yakunu zalika jaza'an ala kufri kun gani ko wannan sai ya zama sakamakon kafircin da yayi kamar yadda Allah ya ce thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dhum ba'dhukum ببعض وقال نعم. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا نعم ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين to kun ji nan ne inda za a fitar da ainihin wato asalin irin yadda al'amarin zai kasance a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ce wa qala inna mattaqaftum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum kun riki wasu adeban bauta koma bayan Allah gumaka kuka rika kuka rika bauta musu kuka bar Allah to sakamakon wannan aikin ta'addanci na bauta wa wani Allah kuma kuka tsare rayuwanku akan haka ba ku yi nadama ba ba ku tuba ba to ranar tashin alkiyama abin da zai faru shine sashin ku za su kafirce wa sashi shine waɗanda suka ɗora sashi akan kafirci sai su rinka cewa wallahi mu ba ruwanmu ai mu ba mu sa su ba su kuma suna cewa matsayaci su suka samu shine Allah yake cewa wa yal'anu ba'dukum ba'dha to nan ne sai su ne ya su kine wa junan su Allah ya kyauta sannan kuma makoman su ya zama wuta su dawwama a ciki Allah ubangiji ya kiyaye to malam sai yake wa yadullu ala hadha alqawl anna al-ayata dalatun ala al-ikhbar an Allah ta'ala bi la'anihim la ala kaga wannan ayan ya nuna labarin makomansa ake badawa kenan cewa Allah ya riga ya la'ane su ba wai umarni ne ake cewa yanzu kai ka rinka ci gaba da la'anantar su ba al-imam ibn al-arabi dai har ila yau malam qurtubi da bushe bai ci gaba da dauko maganganun sa yace anna la'ana al aafi al-mu'ayyan la yajuzu ittifaqan to ina hukuncin aka ga mutumin da yake mai saban Allah musulmi ne amma yana saban Allah shin za a iya tsine mishi wato mutum ne ya zama a mashayin giya ko ya zama fasiki malalaci amma dai yana nan da sunan musuluncin shi to shin za a iya taka shi a gaba ana tsine mishi Ya ce wannan malamai ittifaki sun haɗu cewa ba daidai ne bai halarta ba kaga wannan wanda ya tabbata ne saban Allah kenan muna ƙara maimaita wato ina kuma ga wanda bai zama irin wannan ba kaga ba daidai bane kenan mutum ya rinka inuwa haka kawai ba ba tsari me yasa bai halatta a tsinewa wanda yake zakewa saban Allah ba wata rana an taba kamo wani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha giya sai aka zo aka yi mishi haddi aka yi mishi bulala bayan wani lokaci sai aka ƙara kamo shi ya ƙara shan giya aka ƙara kama shi aka yi mai haddi aka ƙara mishi bulala aka kuma kawo shi karo na gaba an ƙara kama shi ya sha giya to shine da aka kawo shi bayan an gama mashi haddi sai wasu cikin sabai suka rinka cewa amma wannan kai alatsi ne maka albarka kai wani irin malalaci ne kullun kai kenan da annabi ya ji suna tsine mushi sai annabi ya ce a'a la taf'alu ya halatta ku rinka tsine mushi ba la takunu auna shaytani ala aqiku kada ku ƙara taimakon shaydan akan shi mana yanzu ba an tsaida mai haddi ba ai ma'anan haddi shine an kankare mai zunubin abin da yi to idan kuka zo kuna tsine mishi zai kara lalacewa ne kamata yi ku taya shi da addu'a Allah ya shirye shi jama'a an gano wannan da kyau ko wata rana da aka ƙara kamo shi aka ɗaure shi da wani ya zo yana ta gaggaya mai magana yana cewa amma kai kam ba za ka taɓa yin albarka ba sai ya ce amma kuwa ni dai na san ina ƙaunan Allah ina kaunan manzan Allah ya ce kuma Allah zai nuna maka gaskiyan imani na watan wata rana shi na an je yaƙi wata rana an kama shi a cikin yaƙin ma yana shan giya <laughs> kaga wannan ya zama muke matsala to shi ne sai aka kama shi aka je aka ɗaure shi da tunanin cewa an aka gama yaƙi to sai a zo a yi mishi haƙi shi kenan sauran musulmai masu imani da ba sa shan giya suka je suka yi ta fafatawa to yana ɗauren nan sai ya rinka takaici yana nadama yana ganin gashi yanzu shi zai iya ba da wata gudunmuwa a yakin nan amma gashi an ɗaure shi da za a kwance shi ya ce wallahi sai ya yi wa kafiran nan sai ya musu ta'ada a ta'asa to sai wani musulmi zo wucewa cikin yakin sai ya kira shi ya ce bawan Allah ka zo ka kwance ni mana ni ma in je in shiga wannan yakin ina takaici da ba ni cikin yakin nan sai ya ce a ban gane kwance ba kai da aka kama ka tana kaza kaza ya ce a na yi maka alkawari ka kwance ni wallahi in na mutu ba shi kenan an huta da ni ba Allah sa kun gane yace in ban mutu ba kuma na yi maka alkawari zan jawo ka ƙara ɗaure ni a yi min hajji yace in eh, eh, kake yaudare ni yace bai zan yaudare ka ba shi kenan kawai sai zo ya kwance shi aiko da aka kwance shi da ya shiga fagen yaki, sarki ya tabbata ga Allah an ga ne a wajen nan kuma ya taimaki musulmai da musulunci ya yi ya har sai da mutane suka rika cewa mun ga wani kamar wannan mashayin jiya saboda kowa sai da hankalin shi koma wajen cewa wannan wani sadauki ne Ile-ku hakan ya gama taimako a wannan yaƙin, kuma bai mutum ba kuma ya sake dawowa da shi inda aka ɗaure shi shi ne ya kama hannun shi sai aka ɗaure shi kuma sai aka zo aka ce wai kai ba kai aka gani a yaƙin can ba ya ce kware daga ke ni ne ah, to ya aka yi ne ita yadda aka yin kenan to ya baka gudu ba aisha dan ne zai gudu to sakamakon haka shi amirul jaihi ko amirul mu'minina na wannan zamanin yace saboda wannan amanan da karke kai kuma mun daina hukunta ka daga yau je ka an yafe maka shi kuma yace to tunda ba a yi mun komai ba wannan karan na daina shan giya ba abin da yasa yake sha shine in aka yi mai haddi ya san laifin ya tafi to tun da wannan ba za a mai haddi ba zai san su game da Allah haka ya daina san giya ma kun gane ko to shine wannan magana da yake la takunu auna shaytani ala asikum kar ku taimaki shaidan akan dan uwanku ashe wannan yake nuna biyar da kaga mutum yana wani barna to ka ci gaba da mushi addu'a ina fata an gane to irin shi ne abubuwan da kuke gani musamman ga wanda sharrin shi zai iya gane kowa da kowa idan aka kine mishi kamar wa wa gabani haka ne ko ba haka bani shi ne shugaban al'umma ko an so ko ba a so ba ko ya ci ko bai ci ba ko an zaɓe shi ko ba a zaɓe shi ba ya zama yanzu dai shi ne shugaban shi zai faɗi kaza a zartar shi zai faɗi kaza a ainihi wato cire shi a cikin doka to yanzu me ya kamata a matsayinmu na talakawan da yake shugabanta mu ci gaba da tsine mushi cewa Allah ya lalata shi ko ko mu ce Allah ya shirye shi wanne ne ya fiye mana amma ka san haka zo aka ce wa mutane su daina tsine wa shugabanni sai su ce malaman nan ba ba ka tsoron Allah kaji wai malami ya gaya maka abin da zai tsiratar da kai duniya da lahira amma kuma ka hukunta ka ce to yanzu kai ne malamin mai tsoron Allah kenan to sai kai zo ka zarka ka gaba da mutane wa'azi ina fata gani da haka in ba malamin da zai fito ya yi yayi ya yi zagi to wannan shi ne yawwa malamin Allah kenan baya tsoro wannan kuma shirme ne kuma an gane wannan kyau ko Allah ya kyauta kun dai ji abin da annabi ce. wannan ya tabbata mabarnaci ne amma annabi yace kada ku taimaki kada ku taimaki shedani akan shi to ina kuma ga wanda shi yake shugaban ta Allah ya kyauta faja'ala lahu hurmatal ukhuwa kaga duk da yana wannan saban amma annabi ya ce mishi dan uwansu wa hadha yujabu shafaqa ka ko ga duk wanda aka ce dan uwanka ne akwai bukatar ka ji tausayin shi to tausayin zai sa ka rinka roƙa mishi Allah cewa Allah ya shirye shi wannan hadisi ne tabbatacce a al-Imam Malik ko kuma malam abubakar Al-Jaffa ya fitar a cikin tafsirinsa a Ahkamul Qur'an haka al-Imam Bukhari da muslim su ma sun fitar da ainihin wato a hadisai da suke nuni akan haramcin wato mutum ya tsine wa mu'ayyan ne sabo mu'ayyan ba daidai bane ya tsine mishi to bayan da malai ya gama kawo wannan sai yake cewa amma idan aka ambaci wani nau'in sabo da masu yin irin wannan sabon to su ma ya kamata a la'ane su kamar yadda aka ce ana iya yi wa taron kafirai misali a ce akwai wasu barayi da suka addabi mutane sai a ce ya Allah duk waɗanda suka addabi mutanen ne in masu shiriwa ne ka shirye su in ba masu shiriwa bane Allah ka la'ane su ya halatta irin wannan to shine shi ke cewa irin wannan babu laifi ina fata an gane domin kaga an tara a jumilla ne ba wani ayyanan ne aka ambata ba ba irin nan babu laifi kamar yadda ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yayi irin haka yake cewa la'ana Allahu sariqa yasriqu al-baydata fayuqta'u yadihi manzo Allah sallallahu alaihi wa yace ko oh, amma dai Allah ya kine wa barawan da saboda satan abin da bai kai ya komo ba sai ya jawo kanshi haddin da za a guntule hannun shi kaga wannan ai la'anani ne ina fata an gani to wannan ya nuna shi aka tara jimillan masu laifi aka yi ni wato ambace su da kalmar la'ana wannan ba laifi bane wallahu ala Matsala ta uku a karkashin ayan da Allah yake ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in sai ce ai waɗannan su ne waɗanda Allah ya nesanta su daga samun rahman shi kamar da muka ji a jiya kalmar la'ana shine waɗanda Allah ya kore daga la'ana gashi shi ma yake aslul la'ana الطرد والإبعاد وقد تقدم بيان هذا باشا to malam sai yake cewa a ƙarshen ayan Allah madaukakin sarki yake cewa khalidina fiha za su dawwama a cikin ainihin wato azaba ko la'ana ai fil la'anati fi jazaiha za su dawama cikin sakamakon la'anan da Allah madaukakin sarki ya musu wasu kuma suka ce khuluduhum fil la'nati annaha mu'abbadatun alaihim wato dawwaman da za su yi a cikin la'ana shine la'ana za su kasance a ciki na dindindin har abada da haka ba za su taba samun rahman Allah ba Allah ya kyauta Allah yake wala yunzarun sannan ba za a taba sauraron su kawo wani hamzari ba daga ainihin laifin da suka aikata ai la yu'akhkharuna anil azab ba za a sassauta musu daga azaba ba waqtan min al awqat ko da na kiftawan gido to karshe sai Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim malam kurtubi yace matsaloli guda biyu ne karkashin wannan aya da Allah madaukakin sai yace wa ilahukum ilahun wahid da sai yace lamma hazzara ta'ala min kitmanil haqq bayan da Allah maɗaukacin sarki ya gama gargaɗi daga ɓoye gaskiya bayyana an na awwala ma jibu izharuhu wa la yajuzu kitmanuhu amru tauhid to sai Allah ya bayyana cewa abu na farko da ya kamata a bayyana kada a ɓoye shine tauhidi da haka karatun tauhidi jama'a ba a ba a rage baki a kan shi saboda shine abu mafi muhimmanci da Allah ya aiko annabawa su karantar da mutane da haka duk wanda ya koye bayani game da tauhidi to wannan ya shiga cikin la'ana Allah ya kyauta malam sai ya ce ah, li yu'lama annahu la budda lahu min fa'ilin la yushbihu shay'un qala ibn abbas radiyallahu anhu qalat kuffar quraish kafiran quraishawa suka ce ya muhammad ya kai annabi muhammad unsub lana rabbak kai mana bayanin ubangijin nan naka da ka matsa mana cewa mu bauta mishi ya labarin shi yake ne to fa anzalallahu ta'ala suratul ikhlas shine sai Allah ya saukar da kul huwallahu ahad Allah yake kul huwallahu ahad na'am kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا bayan da aka saukar da wannan sura. sai aka hada da wannan ayar da kuka ji a cikin suratul baqara cewa wa ilahukum ilahun wahid waɗannan su ne ayoyi guda biyar da suka zo game da bayanin tsayanta Allah wato bayanin da su suka zo da mafi wato kalmar tauhidi Allah ya ce kul ka ce musu huwa ahad Allah da ake cewa ku bautawa to ɗaya ne da bai da na biyu kun ga ba a ce huwa wahid ba domin a larabci don abin da aka ce wahid to za a iya samun isnani amma aka ce ahad to la saniya lahu jama'a gano ko shine bahaushe sai ce filo to duk inda kaji bahaushe ya ce filo ba na bin shi an gano wannan da ku, amma in ya ce ɗaya to akwai yiwuwar za a samu na biyu matar ka nawa sai ta ce mata ta ɗaya to wata ran zai iya samun na biyu amma in ya ce ina aini ni mata ta ke nan ita kadai tilo to wannan ya zama mijin daya <laughs> ina fata an gani to shine anan ma sai Allah yake wa ilahukum ilahun wahidun kaga nan da yazo ya zo ne a babin man'ut abun bautan nan naku abun bauta ne wanda ba guda biyu ba guda ɗaya ne ba kamar ku yadda kuke da gumaka barkatai ba har yanzu gumakan ba su da iyaka shi yasa a cikin ɗakin ka'aba kaɗai akwai gumaka ɗari uku da sittin, kaji kamar adadin kwanakin shekara sannan kowane ƙabila suna da gumkinsu a angonsu sannan kowane magidanta suna da nasa a cikin gida ka gaba su da iyaka to yadda ku kuke da alloli daban-daban da yawa to ni allah da nake kiran ku zuwa gare shi guda ɗaya ne wanda ainihin wato bai da kishiya shine allahu samad allah da kowa ke nufin shi da bukata har ku idan bukata ya kai bukata ba fa kai wa gumakan shi Allah kuke nufi da shi lam yalid wa lam yulad bai taba haihuwa ba faufau ba a jingina mai haihuwa kuma shi din ma ba haifan shi akai ba walam yakun lahu kufuwan ahadun sannan bai da wani kini wanda za a hada da shi babu za ka komai nashi da kaci shi kadai ne shine abun ku? abin bauta ne kwaya guda la ilaha illahu babu wani abin bauta tare da shi huwa rahman ar-rahim shine Allah mai gamannin rama a nan duniya mai keɓantaccen rahama a ranar gobe alkiyama jama'a mun gane wannan ke ko to wannan shine abin da Abdullahi dan Abbas ya bayyana sai ce ta biyu a على قشن sai Allah ya ce la ilaha illahu. kaga an kawo annafyu wal isbat nafyun wa isbat awwaluha kufrun wa akhiruha imanu, wannan shine kalmar tauhidi kalmar tauhidi sai ka kafirce wa duk abin da ya wannanci Allah sannan sai ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai sai ka duk wanda zai kalmar shahada abin da zai fara da shi shine ne la ilaha ba wani wanda ya cancanta a bauta mushi ko da ko wasu suna bauta mushi bautan da ake musu zalunci ne kaga sai da ka kafircewa komai to sannan sai ka tabbatar da wanda ake bauta sai ka ce illallah sai Allah abun bauta shi kadai wannan shine kalmar tauhid shi yasa ko musulunci mutum zai shiga sai ya faɗi wannan kalmar sannan zai zama musulmi ina fata fahimta musulmi kuwa akan kalmar yake uni akan shi yake kwana akan shi yake farkawa jama'a gane wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace sai ma da yake cewa wala ya kumu a wahu kiya an shibli rahimahullahu annahu kana ya Allahu Allahu wala ya kulu la ilaha illallah fasu ila an zalika fasala akhsha an akhudha fi aljuhud wala asila ila kalimati alikra malam shibli aka samu shi in yazo sai ya rinka cewa Allah Allah an gane ko ma'ana shi in ya zo maganan ma ya yana cewa babu wasu abun bauta shi yana ganin ma ɓata lokaci Allah kawai shi ne abin da za a kira sai aka ce mai me kake nufi da haka sai ce ina jiya wa kaina tsoro kada in ɗauki kalman da yake alamta mutum ma yana jayayya da Allah kamar kake la ilaha kafin a ji ƙarshen kamar har Allah ma kana jayayya da shi abin da shi yake fahimta kenan amma wannan fahimtar shi ne ina fata an gane wato yana cewa kada ya zo wata rana zai faɗi kalmar sai ya gama korewa kafin ya tabbatar sai ya mutu kun gane a wajihin abin da yake kawowa domin duk wanda ya zo ya ce la ya kore duk wani abin da ake bauta in baka riga ka ce illallahu ba to har Allah shi ma ka ce ba shi abin da yake nufi kenan Allahu a'lam sai malam da kanshi yake cewa wa hadha min ulumihim ad-daqiqa allati laysat laha haqiqa yace wannan irin ilimi ne da suke kawowa wanda bai da haqiqa fa inna Allah jalla sunuhu zakara hadha al-ma'na fi kitabihi nafyan wa isbatan wa shi Allah da ake kadaitawan shi ya faɗa haka da haka ba dalilin da mutum zai kawo bayani da kwakwalon shi ya tabbatar da wannan وعدد بالثواب الجزيل لقائه على لسان نبيه kuma Allah ya bayyana cewa duk wanda yake faɗin wannan kalman to yana da lada mai gwaɗi daga cikin hadisan da suka zo suke bayyana falalan wannan kalman hadisi ne wanda al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito al-Imam Malik ma ya rawaito shi a cikin da wasu malamai da dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna duk wanda kalmarsa ta ƙarshe ya zama la ilaha illallah ne to zai shiga aljanna Allah ka cika shi kalmar na karshe da wannan kalma da haka wal maqsudu al qalbu lil lisan da haka malai yace abinda ake nufi ma'ana ba wai harshe kawai ya faɗi ba har zuciyanka ya yarda da magana falau qala la ilaha illallah wa mata mutakiruhu wa dhamiruhu al wahida al wahdaniyya wa yajibu lahu min sifati lakana min ahli janna bi sifati ahli yana kore wancan maganar shibli ne yace da haka duk wanda zuciyar shi ya yadda Allah ne kadai abin bauta to sai Allah ya kaddara mushi ya zo fadin kalmar tauhidi ya kore bai riga ya tabbatar ba sai ya mutu yace kowa ya san ya mutu akan tauhidi ba wanda zai ce bai mutu akan tauhidi ba faqad ataina ala ma'ana ismihi al-wahid ولا إله إلا Rahman والرحمن Rahim, في الكتاب الحسنى في شرع أسماء الحسنى والحمد لله ما لقرت بيتي ma'anan wannan كلمة توحيدي Allah ya taimake mu mun yi sharhi mai faɗi a kan shi mun yi bayanin sunan Allah kaɗaitacce sannan bayani game da kore duk wani abun bauta sannan me ake nufi da ar-rahman da ar-rahim a wani littafi mai suna al-kitabul asna fi sharhi asma'il Allah al wato littafin da ya zo da bayanin sunaye da ake yin sharhin sunayen Allah madaukakin sarki waɗanda suke kyawawa jama'a gane wannan ce ko wannan na daga cikin littattafan da Limamin imam biyu ya wallafa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi dan uwa masu albarka wannan shine karshen bayanin waɗannan ayoyi da yi wato Allah ya ba mu ikon kawo su a gwargwadon abin da ya sawwaka kuma kamar yadda muka ce a nan za mu yi wato dakata sai Allah ya kai mu bayan watan Ramadan ko bayan sallah idan mun samu lokaci da muke yin tafsiri za mu ci gaba daga aya ta 164 insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace daga ƙarshe wa masu albarka kamar yadda muka faɗi a munasabat da dama Ramadan gashi yana ta mana ban kwana to mu yi kokari mu karkare watan da ainihin wato abubuwa waɗanda za su ƙara inganta azumin mu ƙara yawaita istighfari wa Allah mu yi ƙoƙari mu ƙara kusantan Allah da bauta kuma mu tarbiyyanci kawunanmu a kan ayyuka wanda Allah yake so kuma ya da su yana daga cikin alamar mutum ya yi ayyuka karɓaɓɓe to shi ne a gaya ya ƙarasa aikin da nagarta shi yasa ka ga duk aiki na gari sai a ce mutum ya ƙare shi da istighfari ka dubi sallah kana sallah ne sallah wani zikiri aka ce ka fara yi astaghfirullah ka dubi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a lokacin da rayuwar shi ya taho karshe karshe yana ban kwana ne Allah ya ce ya yi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai Allah yake ne fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru ka yawaita istighfar sai sa a lokacin aka ce addu'an da manzan Allah yafi yawaita yi a sujudan shi da ruku'in shi shine subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli abinda annabi yake yawan yin kenan haka waɗanda suka je aikin hajji idan suka gama ayyukan mashair da muka yi bayani na aikin hajjin can sai Allah yake sun ma'afizu min nasu, afaban nas wastaghfirullah kun gani ko ku nemi gafaran Allah to haka da haka a cikin waɗannan kwanaki mu yawaita istighfari yan uwa masu albarka kuma kun ji dalili kenan da yasa manzon Allah ya koya wa sayyida Aisha da ta ce wani addu'a zan yi idan Allah ya dace da ni lailatul qadr me annabi ce mata quli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni so mu yawaita waɗannan addu'o'i ina fatan jama'a gani Allah ya sa mu dace sannan a yi ƙoƙari duk wanda ya azumi ya sani cewa an fallanta mishi fitar da zakka wanda ake cewa zakatul fitri zakkar kono wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajibi ne akan kowa namiji ne ko mace babba ne ko yaro ɗa ne ko bawa kowa ya fitar kuma asali asali to kowa a karan kanshi yake wajibi ya fitarwa kanshi na fata gani Allahumma sai in akwai waɗanda suke ƙarƙashin ka kai kake ɗaukar ɗawainiyarsu to sai aka ce ka fitar da nasu a madadinsu ina fata an fahimta idan kana da hali in ba ka da hali kuma ku yi tawasau bil haqq ku taimaki juna sai ka tare 'ya'yanka to ba zan iya fitarwa kowa da kowa ba da haka kowa ya kawo dubu biyar biyar ai duk kuna aiki ko sai ka tattara ka hada Ina fata an fahimta sai a ji a ciwo buhun shinkafa kowa sai a cire mishi daidai ne an yi haka ko kai da matanka Allah ya sa hajiya ce sai ka ce to hajiya ki karkato da wasu dubu hamsin nan ina fata an fahimta ni kuma in cika goda dubu talatin ne mu siya buhun shinkafa a rabar an fahimta ko to daidai ne sannan kamar yadda muka ce hatta yara ƙanana waɗanda ba su kai lokacin yin azumi ba za a fitar musu ko da malamai suka ce an haife shi ne saura sa'a guda rana ta ƙarshe na azumin ƙarshe ta faɗa sai aka haife shi to shi ma za a fitar ne ma gane wannan ko? Kamar yadda idan akwai wani wato danginku ko dan uwanku ko da wanda kuke da wakil walicin shi ko wanda kuke da gadon shi ya rasu a cikin watan shi ma ba a sa a lissafi ina fata an gani wasu daga cikin magabata suka ce su ko da ba a haifi jariri ba amma akwai tsohon cikin da ake tsammanin haihuwa ko yau ko gobe to shi ma suna sa a lissafi kuma suka tashi sashi a lissafi tunda kowanne mutum abu ɗaya ake fitarwa an gane ko babu cewa namiji siya biyu na mace ɗaya a duk ɗaya ne da haka sai a kaddara kawai akwai yaro sai a fitar da nashi in kuma kila a wannan zamani da ake yin kani an gano cewa yan biyu ne sai a fitar musu da guda biyu jama'a an gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya samu dace ana fitar da kayan abinci da al'umman yanki suka ɗauka a matsayin abinci da ka ji abin da ake ci a yankin to da shi za a yi wato fitar da yi ni wato wannan zakar aga kaga manzo ya ambaci irin nau'in abincinsu su larabawa a wancan zamanin annabi ya ce a fitar a cikin dabino aga larabawa har yau dabino abinci ne a wajensu, <laughs> amma mu nan to wasu kila abinci na wajen su ko na gani ko nan mu ba mu dauke dabino a matsayin abinci ba ina fata an gane misali yanzu mutum ranar sallah sai ka kawo mai dabino ka tasa mai a gaba ka ce ba zai fahimce ka ba <laughs> an gane ko da haka a su larabawa ne su shi yasa nabi yace a fitar da sayi guda na dabino sannan yace a fitar da sayi guda na alkama haka alkama su larabawa suna sarrafa alkama wajen abubuwa da dama da shi suke a gurasa da shi suke a menene fanke biredi da abubuwa dai da suke da suke mai da shi abinci su a wajensu to kaga a cikin al'ummar mu akwai waɗanda suke amfani da shi sosai sosai kamar makwabtanmu to kaga kana iya ba su sai su je su na kashi su ta gurasansu. an gane wannan da ke ko zuwa wajen su gurasa abinci ne da haka in ka je ka bakwance su zai kawo maka gurasa da sallah kai ta ci na ta fahimta <laughs> a ku bari mu gama sai a ba da damar tambayoyi sannan kuma a nagi ya ambaci a akitin da ainihin wato inabi inabi ɗanye da busashe duk waɗannan annabi ya ambata to kada ka zo ka ce tun da su annabi ya faɗa dole shi za a fitar a'a ana lura da yankin mutane su kuma wani irin abinci suke ci da haka ku sai ka dawo yankin ku wani irin kayan hatsi ne ku suka maida abinci a wajen ku kaga mu nan ne misali abin da aka fi shinkafa a shinkafa ne <laughs> kowa na doje shinkafa ko kuma hakika shine shinkafa aka fi na fata an gane to abin da ya fi kamata shine ke a fitar daga abin da aka fi da ana cin masara tabbas ina fata an gane to amma kuma ka sani in za ka fitar da masara to ba shi daga cikin irin kayan abincin da za ka ba mutum safiyar sallah don ka kawo mutum wasu busassun masara da safiyar ranar sallah ya zai da shi bukatan da ake son ya yi da shi na cin abincin ranar sallah zai yi ba zai yi ba amma kajan ka kawo mutum shinkafa da safe masha Allah za a iya cin shi ranar sallah da kawai watsawa a wuta ba a yi a tsora shi a babba kashi in an dan watsa mai manja da da da man gyada shikenan abinci ya samu amma masara sai a nika shi yawa kaga sai a kai wa mutane taimu ana iya ba da taimu tunda muna cin taimu ko mutumin da ka kai mai a ledar taimu za mu zo mu ji awon da ya kamata a bada to shi ma wannan aka fitar za a iya sarrafa shi haka sauran kayan abinci irin su wake an gane wannan da ke ko shi ma mutum na iya amfanuwa da shi da makamancinsu Allah ya sa mu dace abin da ake fitarwa ko awon abin da ake fitarwa shine sa'i guda kowane mutum daya sa'i guda da haka wanda yake wajibi akan shi ya fitar shine wanda Allah ya rufa wa asiri a ranar sallar Allah ya bashi abin da zai ci a ranar sallah kuma in ya gama ci zai samu ragowa na abin da zai ajiye da haka yana da kuɗin da zai yi ragowa na kayan abinci ko yana da ainihin wato su abincin yana da makaroni a gida nan ma muna cin makaroni ko yana da taliya yana da indomi sai mai kuma da dai waɗannan abubuwa ina fata gani wani ne ya ce da su kwai ana ta kwai a gaba a ita ji a aishi kwai a ah, ah. NTV ɗibi ne shi ko? yawwa eh, shi watali ne shi to a shayi idan mutum ya mallaki wannan to ya zama wajibi a kan fitar kana da abin da za ka ci kuma za ka samu saura wanda ya kai sa'i guda to wajibi ne gida. an gane wanda yake wajibi a kan shi ko? to in aka fitarwa ake baiwa ana ba wanda bai da halin abin da zai ci ranar sallah talaka ne shi ko miskini da haka su ake ba to talaka ko miskini wanda Allah ya sa mutane da yawa kuma suka bashi shi ma sai zan ya mallaki abin da zai shi, kuma har da ragowa to shi ma sai nemo irin shi a ɗazu ko a jiya shi ma sai kara fitar mishi yawan gane ko so ake a ranar kada mutum ɗaya cikin musulmi ya saura wanda zai rasa ne zai ci a ranar sallah kun ji manufan kenan haka annabi ya ce ah, wasu matan ah, menene lil masaki lil masaki barakallahu fi an gane ko ya zama miskine suna da abinci da haka ba a san a ga mutane na baran abinci a ranar sallah kowa ya zama yana da wadatan da ya wadata daga yi bara an fahimta ko lokacin fitarwa kamar yadda kuka ji abu ne wanda ake san a sarrafa ranar sallah da haka aka ce a fitar da shi a ranar sallah da safe a ba wanda za a ba da safi kaga duk wanda aka baki da safi to ya samu abin da zai ci da safar. an gane ko to amma saboda akwai wasu kayan nau'in kayan abinci wanda sai an yi musu wasu processing kafin ya zama zai ciwu to sai malamai suke ganin aka fitar ana gobe sallah ma babu laifi ko ana jibi sallah kaga wanda za a ba masara danye in aka bashi gobe jibi sallah zai iya je ya nika ya shirya shi kafin ranar sallah to ji daga cikin dalilin da yasa ake fitarwa gobe ko jiya sallah an gane ko amma kuma kada mutum ya jinkirta shi har a je a sallah a dawo duk wanda ya wannan jinkirin to ba zai samu ladan fidda kai ba sai dai ya samu ladan gama garin sadaka kaga yayi wa kanshi asara Allah ya kyauta daga cikin hikimar fitarwa shine manzon Allah yana cewa tuhuratan lis yana ƙara tsarkake azumin mai azumi azumin nan duk da muka yi tsawon kwanaki talatin ko ashirin da tara to akwai wasu abubuwa da muka kasa a cikinsu misali akwai wanda zai iya bugun kirji ya ce ni din nan tun da aka fara azumi ido na bai kalli wani abu na haramun ba in akwai daga hannu kaga sai dai ma a da kai ashe kaga azumin mu na da datti wallahi dama dama yake da datti akwai wanda zai iya bugun kirji ya ce bai faɗi wani magana da Allah ya haramta a faɗi ba a cikin azumi akwai haka sai a hankali ba kai wake-wake ba ba kai magana mara amfani ba ba ka ce shagewa ne ba ba kai farko duka za ka iya cewa ba ka yi ba na fatan jama'a gane ba ka ɗanyi gulma-gulman nan ba na social media an fahimta ko duka ba kai gulman shugaban ƙasa ba ba kai gulman ɗan majalisa ba ba ka ce masu raba shinkafa da taliya yawwa a gani to duk waɗannan abubuwan misalinsu misalin wanda ya sanyo farin jalabiya da safe ranar juma'a zai tafi masallaci sai aka waka mai fitsari da kai zai karasa masallaci a haka sai ya je ya wanke ya sake fesa turare to haka azumin mu ya taho da waɗannan dauɗa da kazantan to ba a son wani ya bari azumin shi ya tafi da wannan warin ana son ka tsaftace azuminka to me ya soso da sabulun da zaka wanke shi shine wannan zakka ka ji hikiman fitarwa yanzu wani zai ragu zai fitarwa kanshi wannan zakan ba kan ma ka fitar azumin waye zai wari naka ya abinda manzon Allah ya faɗi kenan annabi yace tuhuratan lis-sa'imi wa tu'matan lil-masaki an fahimta ko dan haka kowa ya yi kokari ya fitar kamar yadda muka ce idan kuma ka samu wanda ya fitar a ka to ya ɗauke maka insha Allah sai matsala game da magidancin da yake da iyalai da yawa a ƙarƙashinsa yana da abin da za su ci a ranar sallah zai yi saura amma sauran ba zai wadace a fitarwa kowa da kowa ba Allah ya kun gani to shi yanzu ya zai yi malamai suka ce sai ya nemi agajin sauran waɗanda suke karkashin nashi kamar yadda muka ce kila cikin yaranka akwai waɗanda suke working class sai ka ce to kai kaga abin da za a fitar ba zai isa ba ka kawo naka gudunmuwa ko kuma kai ka je ka fitar da naka sai ya zama lissafin ka ya fita a cikin namu an gane ko a dai taimake kenya wata wasau bil sabri wata wasau bil haq an gane ko idan kuma dukkan su babu wanda zai iya tallafawa ma'ana dukkan su rungumanni ne mu faɗi <laughs> an fahimta ko ba wani wanda zai iya wani katabus kai din ne dai kai din ne sai aka ce to a haka din zaka fitar sai kai lissafin daga kanka zuwa waɗanda suke an wato manya da azumi yake wajibi a kansu to sai a fara lissafin a taho kasa-kasa-kasa haka inda ya ƙare to sai a haƙura da sauran amma an fahimta ko haka malamai suka ce ake fitarwa sannan malamai suka ce ba a fitar da wato wani abu a madadin abinci kamar mutum ya ce to tun da dai an ce tiyan ah, shinkafa ne nawa ne tiya an ce dubu shida shida sai ce to mu goma ne dubu sittin gashi an fitar ah, ina <laughs> abincin nan da aka ce a fitar shi ake sa a fitar kuma gano wannan da ke ko domin kaga zakka da yake na wajibi da yake akwai haƙƙi a cikin kuɗi an faɗi na kuɗi amma a zamanin manzan Allah akwai masu kuɗin amma ba a ce a fitar da kuɗin ba annabi ce min tamrin a sha'irin au inadin au aqtin haka annabi ya lissafa su ina fata an gane da haka kayan abinci ake fitarwa sai dai da yake musulunci addini ne mai kula da kowane irin yanayi mutum na iya samun kanshi a garin da kwata-kwata ba ma a ganin ɗanyen abinci duk inda ka ga mutum na sarrafa abinci to dafaffe ne ma'ana a gidaje ba a girki sai dai mutum ya shiga wani application ya yi abinci da zai ci akwai yan uwanmu da yanzu haka suna ƙasar china suna karatu a irin yadda suke rayuwa ke da haka su inda ka gama suna ta abinci ko to oda kawai aka yi daga restaurant kowa na da application a wayan shi ba wani matsalar data ba wani matsalar network ba wani matsalar kowa na da shi da haka in ka gama karatu ka tashi cin abinci kawai za ka buɗe application ne ka shiga restaurant inda ka ga dama a cikin wayanka sai su nuna maka irin nau'in abincin da ake da shi sai ka nuna wadda kake so ka ce wannan dinnan shi za a kawo maka sai su ce ga kuɗin shi nan take za ka yi sendin tun ɗinka su cire iya kuɗin su su maida maka da sauran ba za su cike ka ba bayan damfara ba ne na fata an gane kuma za su gaya maka cewa daga restaurant din namu zuwa makarantanku ko zuwa kofar gidanka minti goma sha biyar yanzu abincin ka zai iso in Allah ya daka tamin ba zai wuce ba ba zai kara minti sha biyar na yi za ka ana nokin ya ke kayi odarin abinci ga abincin shi ke nan sai dai ka zauna ka ci to haka an jima da daddare haka da safe ko da yaushe 24 hours 7 days duk sanda kake bukata za a kawo maka to an kai ga wannan a china yanzu wanda yake irin wannan rayuwar ina zai nemo masara ya fitar ko shinkafa wa zai ba barakallahu fikum to kaga amfanin da malaman fikihun mu suke zurfin nazari kenan a cikin fatawoyin su zaka ga sun yi wani fatawan kai ka ga ina amfanin shi saboda kai baka rayuwa inda hakan yake bane yanzu kaga irin waɗannan yanzu sai dai ta ainihin wato yin lissafin abincin mutum nawa ne zai zama sa'i daya sai su yi wa talakawa order cewa a kai musu abinci iri kaza da kaza da kaza shikenan da haka zai fitar da nashi idan kuma ya zama a garin ba ma nuskinin da za a ba to irin nan ne malamai kuma suka ce to ana iya aikawa a fitar maka wani garin niyabatan da haka kuna da wani ɗan uwa da yake a irin wannan garin sai ku sa nashi a cikin naku da za ku fitar ko shi ya aiko da kudin ko wani abu makamancin haka kun fahimta ko mana kowa dai akwai mafita a kai shi wannan shi ne addinin musulunci ba wata matsala da za a kawo da za a ce to ba mafita ƙarya ne ba musulunci ba ne zama an gane wannan da ko to wannan shine takaitattun bayanai wanda suka shafi zakar da kai Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu da sai tambayoyi a takaice a gurgurde na'am na'am na'am na'am malam za an fara mana tafsir ko da wata malam ya kan nuna ko hanyar dan an samu dama